yau litinin sha biyar ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da talatin da bakwai, daidai da ishirin ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida, a ci gaba da karatun littafin a ka'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdulrahman bin sa'ad bin ali a allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi game da yan'uwa suka sani muna ƙarƙashin tambaya na goma da aka yi malan cewa ana roƙon arziki ya ɗan taƙaita bayanai akan aƙidan manyan malaman shi'a da suke ganin alkur'ani an rage ko an ƙara ko an birkiɗa ko an canza shi daga yadda allah ya saukar da shi kamar yadda muka faɗa malaman shi'a na yau suna ƙoƙarin waisa masa wannan musamman waɗannan na najeriya kuma ƙarya suke yi malamansu sun tabbatar saboda su ba su imani da alkur'ani ba shi sa mutumin da bai imani da alkur'ani ba mu ban ma san addinin da yake yi ba an gane wannan da kyau ko allah ya kiyaye malai cewa ƙala al-majlisi al daga cin a'imma ne na shi'a ya ce walakin na ashabuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai su sahabban annabi gani amilu amala kawama musa wai sun yi aiki ne irin aikin mutanen annabi musa fattabi'u ijila suka koma botan dan maraƙi ijila hazihil umma su koma bauta ma dan maraƙin wannan al'umma wa ha kuma so koma suka bauta ma samirin wannan al'umma a'ani majalisi alaihi la'anatullah ya ce wai ijil na waɗannan na wannan zamani da kuma samirin wannan shine abubakarin wa umar wai sai na abubakar da umar wannan ba la'anni ne ba ne eh yanzu wannan kiyasin ma da ya yi na ƙiyasto abin da ya faru da samiri a zamanin annabi musa da ya danganta abubakar da umar da shi wannan kiyasi ne daidai annabi musa lokacin da allah ya alkawari ya zo miƙati ya zaɓo mutum saba'in za a yi magana da su ai da ya tafi allah ya ce wa ma a ajalaka an kawo ya musa me yasa ka gaggauto ka taho ka bar mutanenka a bayan musa qala ulaya ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda ai suna nan tafi ba ta zara mai yawa tsakanin ni da su amma na zo ne domin allah ka ƙara yarda da ni ya faɗi uzurin da ya sa ya zo da wuri sai allah ya ce ai mu fatan na kawo maka min ba'adika mun jefa maka wata jarrabawa mun fitina al'ummanka bayan barowanka wa adallahumus samiri samir ya batar da su da musa ya ji wannan bayan da aka bashi a taura ya taho yana isowa gari sai ga mutane gaba ɗaya sun bar allah to wajihul muƙarana a nan ana maganin canza alkur'ani ne haka ne a tauran na hannun wa tana hannun musa bai ma kawo ba an gano wannan shi kuma samiri huliyil ƙau kayan kwalliya ne na mutanen fir'auna da suka aro ko wanda teku ya furzo masu suka ɗiba to shine aka haƙa rami aka sa masu wuta domin sun ce auzaran min zinatil kawo abinda ba naka ba to kayan laifi ne to kuma mutanen an hallaka su to kuma bayan da za a maida masu to sai suka ce a ƙona to shi kuma samiri ya ɗibi ƙasan takon dokin mala'ika kowa na zuba abin da zai zuba bayan ya zuba nashi sai ya watsa wannan ƙasan shine fa'akhraja lahum ijilan jasadan lahu war sai kawai ga dan maraki ya tashi wasu malamai suka ce ba fa kera dan marakin yayi ba inda kera dan marakin yayi ta dama sun saba gani ana sassaka gunki ko ana ana kera kaza amma zamantowan wannan ɗan maraƙin fitina gare su don a gabansu ne kawai daga watsawan shi a ya tashi kuma ya zama da jiki irin ɗan maraƙi da jini da tsoka da komi an tashi magana sai ya fara kuka irin na 'yan maraƙai amma allah maɗaukin sarki da yake zai kayar da sakare mai bautan gunki sai ce awala ya rauna wai ba sa gani ne annahun ku layar ju ilaihim ƙaulan bai iya maida masu da maganin da suke mashi bai iya amfani da su ko ya cutar da su wa ma suka bauta mashi haka to ƙarshe dai annabi musa ya tsine ma harun ya ce je ka fil hayati an ta ƙula lami sas annabi musa annabi musa ya tsine ma samiri mene ce ok annabi musa ya tsine ma samiri ya tsine mashi ya kore shi ya ce an ta ƙula me lami sas an gano wannan da kyau ko wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifa kalli ka da kade da kana bauta ma lanu harriqannahu za mu kona shi summa lanansifannahu fil yammi nasfa sannan za mu sheke shi sannan ka sheke shi a teku shiken. to menene wajhul muqarana da majalis yake son ya zagi abubakar da umar da ce masu samari da kuma ijil amma da yake ɗan shi a ƙidahumi ne bai san gaba bai san baya ba bai san mutunci ba duk maganan da aka gaya mashi kawai shi kenan shi ya yadda zai jona zai ci gaba da ita daga nan allah ya kiyaye to shi ne ce wai menene munafiku na khilafatahu wa khilafata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai sai munafikai suka kwace khalifanci na sayyidina ali khalifancin annabi da ya bashi min khalifatihi sai kwace daga khalifan annabi na asali wata jawaza ila khalifatillah wata jawazu aka waye gari wata jawaza ne kun canza mun fasara wata jawaza suka ƙetare haddi sunawa su biyu kuma na sha gaya muku a baya kowa ku fahimta ne shi'a cewa suka yi saboda karfin tsiya na na ali hadda aljanu ya fada haka ne to kuma a ce wanda suke ce maragage sun kwace mashi mulki haka zai yiwu eh zai yiwu ba an gano wannan nake ke ko shine suka ƙetar haddi zuwa ga halifan annabi ai alkitabin lazi an zalahu fa kuma eh suka koma ma littafin da aka saukar suka canza shi wa gayyaro suka musanya shi wa amilu bihi ma a radu suka yanda su ga dama da qur'ani yanzu wannan malamin su ne na shi'a ga abin da ya faɗa kuma yau sai mu ji malamin su zagzaki yana zo ci cewa awwalu da sani da salisu mun gano wannan da kyau ko awwalu da sani da salisu ya ce kuma in mun so mu faɗe su ma sai mu faɗe su a wato su ne ayi suka yi abin da ma dai suka yi ɗin dai kowa ma dai ya sani ai ƙarya kake mu ba mu sani ba sai ka yi bayani ko mu tambaye ka ko baka lura ba mun ga ya lura ba na <laughs> ina ba da mun gano ka ji wai mutum kawai zai zo na da zage sabon manzan Allah kuma a kyale shi ai haka Allah yake fa inna laka fil hayati an taqula la misas kai ma duk wazin da ake mai yaƙi to fa inna lahuma ishtan donka kun gano wannan da kyau ku haka Allah yake yi wallahi malam ku ta cin mutuncin mutane ku ta tsare masa hanya ku ta waye ku ta waye ana nan sai ku kai hari ga lieutenant general burutai shikenan shi kuma bai da hakurin a kai mai hari mutane ba san me suke yi ba ba zai taɓa yiwa a ce chief of army staff a ce wai 'yan ta'adda sun hana shi wucewa waje to kenan an yi juyin mulki a ƙasan kenan kada wani soja ya ƙara magana kowa ya tuba kakin shi kawai kenan ya koma a bar horas kenan an gano wannan da kyau ku kawai ɗan ta'adda ya tara hanya wai ciwa wai hanyar gwamnati sharul am ba wanda zai wuce kuma an kira sun ce a ah, yaran sun fusata ne bayan da za a yi da su wai bayan da za a yi da su mun gano wannan da kyau wannan amma mai aka yi ba abin da aka yi na fatan mun gano wannan da kyau ba abin da aka yi ko kun ga wani abu da aka yi ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani malaje karanta littafin hayatul qulub kaji sai ka ji sunan littafi kamar littafin abin arziki juz'i na biyu shafi na 541 lil majlis na majlis ni daɗin da nake ji ko duk waɗannan da suka gama zagin sahabbai suna can suna gani ai ai tun kafin a je ko ina har waɗannan yan shiya da suke ganin wai yanzu su fito su zaki zazzaki wai shi shikenan wai a yadda da su ba wanda zai zaki zazzaki mai yadda ai kafin abin da ya faru da zazzaki ya faru da shi ba bakinsa ɗaya ba tsoro ne kawai da ta ƙiya ba wani abu kawai su ne suka ce ba wata gwamnati ba uban da ya isa ci mutuncin mutane su tozarta mutane su yi komi abin da su yi kowa abin da suka ga dama ala ba su isa ba dole sai an hukunta su in ba haka ba kuma nan gaba in wani yunkuro irin wannan abin kar wanda ya magana don da ai an yi ƙoƙarin daƙile wannan bala'i wasu masu rawani suka rika zuwa suna so shi da tun wancan lokacin an yi maganin musiban da yanzu wannan bala'in da ba da ba amma suka ɗaure ma wannan musiba gindi aka ci gaba da tozarta mutane da wulakanta su aka ci gaba da zagan ma'annabi sahabbai da matan annabi yau yanzu da annabi zai dawo duniyan nan ya zo ya same ku ku da kuke ɗaure mazazzaki gindi a baya ku na garin nan ku masu naɗin nan don a gaban mu ɗaya daga cikinsa yake gaya mala albani in an kama shi shi yake magana a sake shi amma san da kama albani a bisa zalunci bai magana a sake shi ba kun gano wannan da ko saboda shi dan bako ne mm. an gano wannan da ko kallon wannan matsala malam a ce annabi ya dawo ya zo Zariya za ku tarbe shi kun ɗaura gindi a zagi aminan shi a zagi matan shi a ƙaryata ƙur'anin da aka bashi a ƙaryata hadisan da ya faɗa kun ɗaure ma masu wannan ɓannin gindi suna cin karansu ba babbaka suna ginda su ga dama za ku iya ku tarbi manzon allah to in ba zai dawo ba ko muna da na haka amma dai za a haɗa lahira ne kowa na zuwa ana ba shi tikitin ceto za ku je ku an so za ku je ko ko mala'ikun allah za su ce kada gayyaru wa baddalu shi kuma ya ce faso fasokan tsoron mai kuke nema su ne mutum nawa a garin an gano wannan akwai karisa wani bala'i da ya taɓa faruwa a zaria wanda mutanen garin gaba ɗaya suka yi yunkuru suna murna suna jin daɗi kamar wannan hmm? in akwai ka faɗi rusa husainiya yake amma mutanen zaria gaba ɗaya kowa murna yake kowa murna yake saboda an ishe su wa amma wai sai gashi wai an je za a kai mutanen gyalle su wai shinkafa da gero ka zage sahabi ka bani shinkafa da gero mana in ka ansa ka ci wannan a madadin abincin aljannan ka ha to ka gama cin mutuncin aminan annabi to kuma wane ne ka rage wa manzan Allah ka ci mutuncin matan shi ka ce ƙarya yake a hadisin da Kur'anin da ya kawo to kana son ka ce manzan Allah me kenan ku ba su faɗi kar wanda ya faɗa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum